yawmal kiyamati ranan tsayuwan digadigai ata da kowa a ko dan bayani wanda yake makaho ne mutuwa ta same shi sawan tun asalin shi makaho ne ko daga baya makarkin ta same shi to ranan alkiyama ya tashi da idanun shi yadda kowa ke gani haka ke gurgu ya tashi miƙe ba gurmunta Allah da ya da wasu sanduna a lahira da je ba guragu suna riƙewa bebe ya yi magana a ranar alkiyama da bakin shi mahaukaci ya tashi da hankalin shi ranar alkiya yaro da ya mutu yana yaro na goye ne ko yana tafiya ya tashi kan halin da ya mutu yaro ba zai tashi babba don ya mutu yana yaro ba yaro ya tashi yana yaro babba ya tashi yana babba namiji ya tashi yana namiji ta mace ta tashi tana mace mahaukaci ya tashi mai hankali kama bada akun ta'udu na a kuma akwai wani talita ana ce ma talita na hunsa mushkil hunsa mushkil ana son a maimaita kalman ga kowa yake أنثى مشكل آه جماعة ديوا أما بنجي صوتي يا بدو لك أنثى مشكل أنثى مشكل أنثى مشكل شنو المتمن ده أنا تشيشي ده أتا هاي تشيشي شنو ربي تمتي ya rayu kan haka rabin shi namiji rabin shi ta mace ranar alkiyama ya tashi cikin hali ɗaya ba hali biyu ba a duniya kun samu skill ne amma a lahira an namiji ne to namiji ne kawai an ta mata ce to ta mace ce kawai قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce wala kare kana kana fa ukakum sab'a qara'i kama ma kunna alil khaliqi wa fili Allah ta'ala ya ce lalle hakika mun ta ne ci muku hanyoyi daban-daban guda bakwai san mai bakwai ke